This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 11 ga watan Yulin shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To Murtala shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da na Ukraine za su gana a nan birnin Washington DC yayin da aka shiga yini na karshe a taron. isra'ila ta kai wasu sabbin hare-hare a yankin rafa da ke zirin gaza shugaban kenya william ruto ya sauke daukacin ministocinsa da babban attorney general din kasar. To bayan labaran duniya za ku ji cewa kotun kolin Najeriya ta haramta wa gwamnonin jihohi rike kudaden kananan hukumomi da kuma rusa majalisun kananan hukumomin barkatai. dama nan da akwai ta amma gwamnoni ne suke murɗe ta inda take yi musu daɗi suke yin abin da suke yi ƙananan hukumomi za su yi yanci tsaro zai tabbata sannan kuma za a samu dama da walwala To a jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin mulkin sojin kasar za ta yi haɗin gwiwa da wasu ƙabilu domin tabbatar da tsaro a yankunan kan iyakan kasar da Chadi. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki har ma da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. a yau alhamis shugabannin kungiyar tsaro ta nato da na ukraine za su gana a nan birnin washington dc kwana guda bayan da netan ta jaddada goyon bayan ta ga kasar a yunkurinta na zama mamba a kawancen taron da nato na yau wanda ake yi a yini na karshe zai hada da tattaunawa da shugabannin australia japan new zealand da korea ta kudu da kuma tarayyar turai inda za a duba batun tsaro da haɗin kai wata takardar matsayar da aka cimma karshen zaman da aka yi ranar laraba ta nuna cewa ba gudu ba ja da baya kan batun shigar ƙasar ta ukraine cikin ƙungiyar ta neto Ukrainian President Volodymyr Zelensky is urging the world not to wait until November. Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce shugaban Ukraine Zelensky ya yi kira ga kasashen duniya kan kada su tsaya jira sai an kammala zaben Amurka a watan Nuwamba kafin su ce za su dauki mataki. a baya amurka ta nuna matukar damuwa kan ko ukraine din ta kimtsa wajen zama mamba a kungiyar amma yanzu ta gamsu da cewa hukumomin kif na da muradin ganin sun shiga kawancen a gefe guda kuma shugaban ukraine din vladimir zelensky ya nuna kwarin gwiwar cewa za a ba dakarunsa damar amfani da makaman da kasashen yammaci suke basu wajen kai hari kan rasha wani abu da hukumomin kasar ta ukraine suka jima suna neman a sahale musu domin dakile mamayar ta rasha yayin ziyarar da ya kai majalisar dokokin amurka ranar laraba don ganawa da shugabannin majalisar sashen ukraine na murya amurka ya tambayi zelensky ko yana ganin za a ɗage takunkuman da aka saka wa dakaransa na amfani da makaman ƙasashen yammaci inda ya kada baki ya ce yana fatan hakan ukraine da ta jima tana kira ga ƙawayenta da su kai mata ɗauki musamman wajen kare sararin samaniyarta kiran da sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya ce yana karbuwa as The transfer of F-16 jets is underway. Blaken ya ce a daidai wannan lokaci da muke magana ana kan tura jiragen yaƙi na sama kira F-16 waɗanda Denmark da Netherlands suka ba da gudunmawa kuma waɗannan jirage za su rika shawagi ne a sararin samaniyar Ukraine. Ganawar da Zelensky ya yi a gefen taron ƙungiyar tsaro ta NATO ta hada da kawace ya yi da kakakin majalisar wakilai Mike Johnson da kuma shugaban 'yan Democrat a majalisar Hakim Jeffries. dakarun ukraine sun ce a yau alhamis sojojin rasha sun kai wani hari a yankin da ake kira somi da wasu makamai masu linzami guda biyu kira ballistics shugaban kenya william ruto ya sauke ministocinsa baki ɗaya tare da yin alkawarin kafa sabon gwamnati bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga a kasar kan karin kuɗin haraji da abin da jama'a ƙasar suka kira gazawa da gwamnatinsa ta yi a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a yau alhamis shugaba ruto ya kuma sallami babban attorney general ɗin ƙasar inda ya umarci sakatarori na dindindin su karbi ragamar tafiyar da ma'aikatan ƙasar Shugaba Ruto kenan yayin jawabin wanda aka wallafa a shafin na Facebook, shafinsa na Facebook yake cewa ba da ɓata lokaci ba zan fara tuntubar masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban ciki har da na siyasa da sauran 'yan ƙasar Kenya don kafa sabuwar gwamnatin da za ta kunshi kowa da kowa. ya kara da cewa ya ɗauki wannan mataki ne bayan da ya saurari shawarwarin mutane daga bangarori daban-daban na ƙasar ƙasar ta kenya ta kwashe makonni uku tana fama da masu zanga-zanga waɗanda suka mamaye gina majalisar dokokin ƙasar a ranar 25 ga watan yuni bayan da aka sanar da shirin amincewa da wani ƙudurin doka da zai ƙara kudaden haraji sama da mutum talatin ne suka mutu a zanga-zangar wacce ta jirkice ta koma kira ga shugaban ya sauka daga mukaminsa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, kotun kolin Najeriya ta haramta wa gwamnonin jihohi taba kudaden wato taba kudaden ƙananan hukumomi tare kuma da haramta musu sauke majalisun ƙananan hukumomin barkatai a duk lokacin da suka ga dama. Kotun kolin dai na yanke hukunci ne kan wata ƙara da gwamnatin tarayyar Najeriya da ta shigar. a kokarin da take yi na tabbatar da samun 'yancin cin gashin kai ga ƙananan hukumomi a faɗin ƙasar daga abuja ga rahoton halima abdulra'uf Sunana Honorable Aliyu matthias Councilor na Wuse Ward, Abuja Municipal Area Council. Yanzu muna godiya Allah inda Supreme Court sun ba da wannan judgment because matsala na Nigeria yanzu shine mutanen da suna grassroots ba su san in government yana aiki ba. Sunana Honorable Musulmi Yusuf Ali kuma ni ne shugaban forum na councilorin Nigeria na APC. Gaskiya alhamdulillah wannan abu ne wanda an dade ana nema kuma an dade ana mafarkin zai yi ko ba zai yi ba. Kansiloli kenan a yayin bayyana jin daɗin su ga matakin da kotun koli ta ɗauka. Hukuncin kotun kolin na yau dai na zuwa ne bayan shafa tsawon shekaru kusan ashirin ana fafatawa a kan batun yancin cin gashin kan ƙananan hukumomi a Najeriya duk da cewa sashi na bakwai sakin sashi na ɗaya na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 kamar yadda aka yi kwaskwarima ya ba da tabbacin kafa ƙananan hukumomi da shugabanni da aka zaɓa a bisa tsarin mulkin demokradiyya amma ake ganin akasi a ƙasar. Kotun kolin dai ta fayyace fayyace cewa ya zamo wajibi a rika baiwa kananan hukumomi kuɗaɗen su kai tsaye tare da cewa naɗa kwamitocin riko da gwamnoni ke yi ya saba wa ƙa'ida kuma babu wani gwamna da ke da ikon naɗa kwamitin riko da dai sauransu. Barista Muzammil Yahaya shine lauyan da ya wakilci Antoni Janar na jihar Gombe a shari'ar da aka yi na yau wanda ya ce. Sunana Muzammil Yahaya ni ne lauyan da yake wakiltan Attorney General of Gombe State the 15th defendant a wannan kes da aka yi judgment. an yanka yanke hukunci kamar yadda kowa ya sani wannan shi ne kotun karshe kuma kotun ta saurari karan ne a jurisdiction dinta na farko wanda tana da yancin yin haka kuma shi ne kotun karshe babu ɗaukaka kara kuma abin da ya kamata shi ne aka ji irin wannan judgment din ne za a bi abin da kotu ta faɗa so alhamdulillah kotu ta yanke hukunci kuma duka parties sun accepting judgment din kuma sai mu ba wanda muke wakilta shawara akan abubuwan da ya kamata su babban darakta na kungiyar kananan hukumomi na Najeriya wato Algon ya bayyana matukar farin ciki wanda ya ce wannan matakin zai taimaka wajen daidaita al'amura. Sunana Honorable Mukhtar Dahiru Gora, DG na Algo BC a na Najeriya. Gaskiya mun ji daɗi kuma mun gode kuma muna yaba wa Anthony General kuma Minister of Justice na tarayyar nigeria da ya ɗauki wannan abu ya kai Supreme Court kuma kotu yau ta hukunci dama dokanan da akwai ta amma gwamnoni ne suke murɗe ta inda take yi musu daɗi suke yin abun da suke yi. A yanzu kam doka ta zo ƙarshe duk lokacin da ake da gaddama an aka zo Supreme Court aka raba shi kenan ƙananan hukumomi za su yi yanci tsaro zai tabbata sannan kuma za a samu dama da walwala shi ma masanin siyasa kuma mai sharhi akan al'amarin yau da kullum malam baba yusuf ya ce wato wannan hukunci da kotun koli na najeriya ya yanke ya zo a lokaci wanda ike yawancin mu mun daɗe muna kira akan wannan abu a yi shi domin ci gaba izo ya ƙara haɓaka zuwa ga ƙananan hukumomi da ƙauyuka da suke gefen birane game da bin wannan hukunci da aka yanke wato gwamnati gwamnatin jihohi ba su da wani katabus a kai kotun koli na najeriya dai a najeriya shine ake cewa kotun daga ita sai allah ya isa hasali ma ni ana ganin dama wannan hukunci wato aikatar da shi yana ga hannun gwamnatin tarayya tunda ita ce take raba wannan kuɗi take kireditin din account ɗin gwamnatocin jihohi to saboda haka ko gwamnoni sun ki ko ba su yarda ba tunda dama gwamnatin tarayya tana da muradin wannan abu kawai abin da za a yi shine karshen wata za a tura gwamnatocin jihohi jihohi su ba tare da an haɗa da kuɗin ƙananan hukumomi ba. Masana siyasa dai sun jaddada mahimmancin gwamnatin tarayya ta ɗauki matakan da suka dace don ganin ba a koma gidan jiya ba akan wannan batu na 'yancin cin gashin kan kananan hukumomi. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ci gaban labaran duniya. sojojin isra'ila sun kai wasu hare-haren sama a ranar alhamis a birnin rafa da ke kudancin yankin zirin gaza inda suka kaikaici wani yanki da suka ce tun gace ta mayakan hamas waɗanda suka harba rokoki daga yankin ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce ta yi nasarar kakkaɓo rokoki guda biyar da aka cillo su daga yankin na rafa isra'ila har ila yau ta ce ta dakile wasu hare-haren sama da suka ratsa zuwa cikin yankinta waɗanda aka harbo daga yankin lebanon a yau alhamis yayin da wasu jirage mara matuka suka faɗi a yankin da ake kiran galili isra'ila da mayakan hezbollah sun jima suna gubza faɗa tsawon lokacin da yakin na gaza ya ɓarke lamarin da yake ci gaba da jefa fargabar yaɗuwar yakin a yankin wata kotu da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a indonesia ta yanke wa tsohon ministan noma a ƙasar hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari bayan da aka same shi da laifin karɓar na goro da kuma amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa ta hanyar ba da kwangila masu lura da al'amura sun yi nuni da cewa wannan badakala ta ɓata sunan gwamnatin shugaba joko widodo da ke ikirarin yaƙi da cin hanci da rashawa kuwa bayan yankewa wasu jami'an gwamnatin sabiyar hukuncin zaman gidan kaso bayan da aka same su da laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jamhuriyar Nijar shugabannin kabilar Tubawa sun jaddada kudirin taimakawa hukumomi domin tabbatar da tsaro a yankunan da kasar ke makwabtaka da kasar Chadi. Wannan kudirin dai na zuwa ne makonni kaɗan bayan da kungiyar 'yan tawayen FPL ta ɗauki alhakin fasa bututun mai na Nijar ɗin da ke Agadem. A yayin da hukumomin Nijar ɗin suka soma duba yiwuwar fitar da danyen mai ta tashar jirgin ruwan kribi na kasar kamaru da ya ratsa ta chadi wakilin mu a yamai sule mummuni barma ya iku mana da karin bayani a ƙarshen ganawarsu da shugaban majalisar cnsp janar abdurrahman chani a nan birnin yamai fadar gwamnatin nishar shugabannin al'ummar kabilar tubawa da suka hada da na yankin kawar da ungurti da tasker sun bayyana cewa sun zo ne domin jaddadawa hukumomi haɗin kai a yunkurin tabbatar da tsaro saboda haka a shirye suke su ba da dukkan wata gudunmuwar da ta dace domin tunkarar sabon al'amarin da ya bullo a yankin mai arzikin man fetur inda a tsakiyar watan yunin da ya gabata wata kungiya flp ta ɗauki alhakin fasa bututun mai a yankin zandar jagoran wannan tawaga ta shugabannin al'ummar kabilar tubawa alhaji adam usaini ya bayyana cewa za su nemi haɗin kan jama'a don ganin irin haka ba ta sake faruwa ba shiganwa kasa ya cire mu kuma mun ga gamu da shi lafiya a kan zuwa eh, koya eh, wanda suka fita hanya muna so insha allah mutane mu mu cira su mu zamna cikin kasa mu gina kasa mu tare da su nordin taskar nordin eh, ngurti zuwa kawar za mu kira wannan mutane duka su zo mu yi aiki tare. Masu fashin baki akan sha'anin tsaro a yankin gabasin Nijar irin su Mara Mamadu na kungiyar Alternative Espacito na ganin fa'idar wannan ganawa ta hukumomi da shugabannin al'umma. domin a cewarsa ingantacciyar hanya ce da za ta ba da damar murkushe tarsomar da aka fara fuskanta. wa'annan mutanen shugabannin na tubawa ba karamin gudunmuwa ba ne ba za su kawo tunda jiha ne in ba su ba babu wani wanda ya sanya yake ciki koko ina ne sahara ne da hamada ka gani sai mazamnin gudun kuma sai shugabannin wuri in suka bada hannu sosai da sosai zai rage tafiyan yara in ana aiki a sha a nuna ma hukumomi da sauran da wuri to kenan wannan abu ne kaman hangen nesa ne shi ma wani dan fafutuka mustafa Ali Adam da ya ba da wannan mataki na tuntuɓa ya shawarci mahukunta su faɗaɗa abin zuwa sauran yankunan da ke fama da matsalolin tsaro irin wannan tattaunawa shugaban ƙasa ya kamata ma ya yi ta da sauran kabilu da kuma da sauran mutanen da suke cikin yanki-yanki irin wannan wanda suke nesa don a yi kakashi eh, kamar allah misali cikin ayir a samu a ayi wannan tattaunawar da sauran mutane kenan muna goyon bayan shi Allah kwantar da ƙasar mu lafiya. Wannan yunkuri na samar da tsaro a yankunan da Nijar ke ayyukan haƙo man fetur da ma wuraren da bututu ya ratsa na zuwa a wani lokacin da hukumomin ƙasar suka bayyana shirin ɗaukan matakan fara fitar da man ta ƙasashen Chadi da Kamaru zuwa tashar jirgin ruwan Kiribi maganar da a yau din nan ma ake tantaunawa kanta tsakanin jami'an kamfanin dillancin mai na ƙasa sonidep da wata tawagar jami'an chadi da suka zo ya mai takanas yayin da ayyukan bututun niger benin suka tsaya ce, sanadiyar takun sakar da ta taso a tsakanin mahukuntan ƙasashen biyu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a da sule mummuni barma To kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan kula da fata. A ranar Litinin ɗin da ta gabata takwas ga watan Yuli ne ranar bikin kula da lafiyar fata ta duniya. Sunana Hauwa Umar. Babu mai da ke Ƙungiyar kwararrun likitocin fata ta duniya wato International League for Dermatological Society wanda ƙungiyoyin likitocin fata na kasashen duniya ke ciki, ciki har da Najeriya, daga ya dace a fitar da rana guda daya a shekara domin wayar da kan jama'a kan cututtukan fata da kuma yadda za a kula da lafiyar fata. Kuma ranar ta zama babbar rana musamman ga likitocin fata saboda rana ce ta faɗakarwa da ilmantarwa da kuma tattaunawa domin ƙara wa juna sani a tsakanin likitocin fata. fata domin inganta lafiyar fata a tsakanin al'umma. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da kwararriyar likita a bangaren fata Dr. Zainab Ibrahim Babba da ke asibitin koyarwa na karamar hukumar Gwagwala da a birnin tarayya Abuja inda ta fara da yi mana bayani game da mahimmancin wannan rana. Za a mai da hankali ne wajen wayar da kan jama'a ta hanyar rediyo, talabijin, da su social media na zamani uh, kuma tattaunawa da yadda za mu ba da gudunmuwa saboda ba mu da yawa akwai karancin likitocin fatar mukan yi horarwa ga sauran ma'aikata na lafiya sannan kuma mukan bar asibiti saboda yawanci duk masu matsala dai asibiti za su zo wani lokacin kuma ba kowa ne ma yake iya samun damar ya zo asibitin ba saboda haka muna zuwa makarantu mu je kaman kasuwanni mu je idp camps muna zuwa haka unguwanni ma lunguna mai kaman outreaches mu mu ba da magani mu duba mutane saboda dai a san cewa akwai likitocin fata kuma akwai inda za a duba a samu sauƙin matsaloli na cututtukan fata ɗin. To likita yaya za a kwatanta yawan masu fama da cututtukan fata a duniya? To a cikin kusan mutane biliyan takwas da 'yan kai da ake faɗa na duniya akwai mutum kimanin biliyan ɗaya da miliyan takwas masu ciwon fata sannan kusan mutum biliyan uku ba su da samun kulawa ta ganin likitocin fata sannan sannan akwai wasu sassan duniya wanda sai ya dauke su kusan ma shekara biyu kafin mutum ya ga ƙwararren likitan fata su cututtukan fata duk da ba su fiye zuwa da gaggawa ba amma gaskiya cututtuka ne da suke da matsantawa kuma duk wanda yake tare da ciwon fata gaskiya yawanci suna cikin damuwa mai tsanani sosai kamar wasu irin cututtukan fata ne aka fi samu ko kuma gani musamman a nan najeriya abin da muke gani a najeriya ba wai ya bambanta bane ba sosai da sauran abin da ake gani a wasu sassan na ah, duniya duk da akwai wato matsalolin da sun fi shafar bakar fata akan farar fata a nan din kamar irin ciwon kurajen fuska wanda ake ce ma acne ko pimples a turanci yawanci yana matsanta ma musamman matasa kusan kashi 80 na matasa za su iya samun wannan matsala sannan akwai wasu cututtukan kamar eczema wani lokacin akwai ciwo. ayyuka da suke kamar na canjin kala ko dai jiki ya haske da yawa kamar vitiligo ko kuma um, jiki din ya yi duhu shi ma akwai kashe-kashen matsalolin da suke kawo irin wannan ɗin sannan kuma kin ga kamar lalurar zabiya ɗin nan yawanci matsala ce da ta fi shafar mu nan a nahiyar afirka saboda kusan duk mutum daya a cikin mutum dubu biyar yana iya samun wannan ciwo a haife shi da zabiya ɗin sannan wanda kuma a kasashen turai su kusan mutum ɗaya ne a cikin mutum dubu ashirin saboda haka kin ga ya fi ga matsalan mu a kansu to kuma wa'annan masu ciwon zabiya gaskiya suna da babbar damuwa musamman ta saboda suna da saurin samun skin cancer saboda jikinsu baya son rana sosai to akwai kuma yanayi na kamar kwayar halitta da suke iya sa nau'i daban-daban na ciwo kamar su cin ruwa ko makero ko maruru ko motar um, dare wanda muke ce ma herpes simplex virus sannan kuma a wasu yanayi su ma da ake ce musu infestations a turance kamar misali scabies wanda wani kamar dan kwaye kwaro ne haka yake sa shi to su wannan irin wayannan cututtuka kusan ma World Health Organization sun ware su akan cututtuka ne wayanda ba a basu kulawa so ana ce musu neglected tropical diseases saboda cututtuka ne da suke shafar mutane wayanda suke da ɗan rauni haka da kuma cewa suna wanzuwa a cikin mutane kuma suna kawo babban matsala musamman kamar a ce matsalar ciwon koda sannan banda wa'annan kuma kin san likitocin fata muna ganin cututtuka na farce da kuma gashi misali kamar a ce zubar gashi shi scabies din nan ana ce mishi karzuwa yawanci yana wanzuwa cikin mutane a inda akwai cuɗanya da yawa ko kuma cunkoso kamar irin a ce a gida akwai overcrowding akwai mutane da yawa da suke kwanciya a ɗaki ɗaya ko kuma kamar yanayin irin makarantu ko irin su prison da makamantansu haka. To likita ko menene dalilin da ya sa muka fi samun waɗannan cututtukan na fata? Wasu cututtukan nan dai da ya damansu gaskiya ana gadon su ne misali misali kamar shi zabiya dinnan da na ce miki ana gadon sa sannan akwai wasu kamar autoimmune diseases kamar shi wannan daukewar kala wato vitiligo shi ma ana gadon shi akwai kuma su cutan gaskiya dauka ake wani yana iya bama wani kamar misali a ce irin su karzuwa ko kuma makero wasu kuma daga cikin cututtukan suna zuwa ne ta yanayin yadda ko ake kula da fatar ko kuma rashin kula da ita wasu hanyoyi ma ya kamata a bi don don kula da lafiyar fata? Kula da fata dai zan ɗauke shi kusan kamar a ce kashi biyu. Kula da lafiyayyar fata da kuma kula da fata mai ciwo so kula da lafiyayyar fata kusan yana nufin abin da za ka yi na yau da kullum da zai sa fatar ta zama na kusan kullum cikin ƙoshin lafiya to a nan dai zan ce a kiyaye shafe-shafen mai ko amfani da sabulai barkatai haka da yawanci shine abin da yake sawa wani lokacin daga nan matsalar take farawa musamman ga mata a kiyaye wayannan abubuwa masu sa haske gyaran fata ba hasken fata ne kadai abin da ake yi na gyaran fata ba sannan kuma a kiyaye yawan shiga rana mai tsanani lokacin da rana ta fi zafi saboda ita fata da rana kamar ba abokan juna ba ne ba taban da haka kuma matsalolin fata wani lokacin ba wai kawai a iya fatan ba ne idan cikin lafiyar jiki ya yi kyau to ita kanta fata za ta yi lafiya so mun kan ce a dinga yawan shan ruwa sosai a motsa jiki a ci abinci mai lafiya a sami isasshen bacci to duk waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata a lura da su a sannan kuma idan akwai damuwa ta fata din ya kamata a nemi shawarar likitocin fata a aji a gansu a kan lokaci sannan akwai wasu cututtukan kuma na fata din da sukan zo da wasu cututtuka na sauran sassan jiki kamar misali irin masu um, diabetes suna iya zuwa da bushewar fata ko kuma yawan kuraje to a nan ma wani lokacin sai an duba ita wannan matsalar ciwon suga din tare kuma da magani na shi ciwon fata din baki daya likita menene ma illar bleaching wanda ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'umma musamman ma a nan najeriya wato ƙarin haske na fata shi ma yanzu wani abu ne da muke yawan ganin matsalolinsa sosai a asibiti kuma yanzu harkar bleaching din nan ba yara ƙanana ba ba manya ba ba maza ba ba mata ba duka kowa kusan yana yi sannan kuma koda abu a fata aka shafa mutane suka manta cewa um, abun nan yana iya karasawa yana shiga cikin sauran bangarori na jikinsu akwai abin da in ka shafa a fatar ka zai je ya kwanta a cikin koda ko kuma ya je ga kwakwalwa ma ya kawo kuma wasu matsaloli sannan kuma akwai matsalolin da ita fatar kaɗai yake ma shafa kamar misali ya mushewar fata da nuna alamun tsufa da wuri ko canjin kala na fatar mai zamana mutum in fari ne baki ya rode rode haka fari da baki ko kuma haka wani lokacin saboda fata fatan ya zama na bata da kwari ta siɗe saboda abin da ake shashafa mata wani lokacin zaka ga har akwai kwanciyar jijiyoyin jini a fuska sannan kuma akwai irin yanayi na warin jiki wani kaman karnin kifi haka muna ce mishi fish odor syndrome akwai inda da yawa kuma za su zo kaman da nan karwa wasu ba su ma san cewa wai abin da suke amfani da shi ne maybe ya samu su ba akwai inda kuma zaka ga aka kwanciyar gashi a fuska kamar misali mata da bai kamata normally suna da gashi a fuska su ba za ka ga suna da gashi a fuska duk da akwai wasu dalilai da suke sa irin wannan gashi na fuska ɗin ba wai shi bleaching ɗin kadai ba. Daga karshe wace shawara ko kuma jan hankali zaki wa masu sauraron mu game da lafiyar fata. Ina son a daina kyamar masu ciwon fata saboda yawanci suna cikin damuwa da matsalar da take tare da su. Sannan kuma ina son mata mata musamman su san cewa um, shafe-shafe ko amfani da sabulai ko allurori masu sa haske ba shi kadai ne kyau ko lafiyar fata ba sannan kuma abubuwan nan suna dauke da matsaloli da dama kamar yadda muka dan bayyana muka dan yi tsokaci a kansu sannan kuma idan aka samu wani canji na yanayi kamar ko ƙaiƙayin fata ko ƙuraje a fata ko canjin launi na fata ko kuma masu um, shi albinism wato zabiya ya kamata su zo asibiti don a dinga duba lafiyar fatarsu. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sunusu Maɗatai da Magaran da Isu Makeri Maɗatai da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakubu Mai Aski ba da raka. Suka ce VOA Hausa ku faɗa shugabannin ƙungiyar ECOWAS cewa mu al'ummomin ƙasashen Mali, Burkina Faso da kuma Nijar. Muna goyon bayan shugabannin mu ɗari bisa ɗari akan matakin da suka ɗauka na raba gari da ɗungurugun da ƙungiyar ECOWAS tun da dai mun fahimci shugabannin suna adawa da gwagwarmayar da muke na neman 'yancinmu a don haka muke roƙo ga shugabannin ecowas da cewa don allah shafa mana lafiya kowa ya je jin matsalar da ke damunsa saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga umar a abadam ya ce voa hausa muna kira ga 'yan kasuwanmu na jihar dafa da ke jamhuriyar nijar ya kamata su ji tsoron allah su tausaya wa talaka musamman ma masu sayar kayayyakin masarufi irin su shinkafa da masara da sauransu domin wallahi tsadarsu abin ya wuce karfin talaka don haka muna addu'ar ubangiji allah ya kama sauƙin tsadar rayu saƙon na gaba ya fito ne daga isma'ila aganas malam fatuwar mazaunin dafa a jamhuriyar nijar ya ce a hukuncin kotun kola mu najeriya na yau inda ya haramta wa gwamnoni rike kudaden ƙananan hukumomi a takaice baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu hakan ya yi kyau kwarai da gaske ganin yadda tun da dadewa ya kasance gwamnoni su ne suka zama karfan ƙafa wajen hana ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu allah ya sa ƙarshen matsalar kenan to madalla yanzu kuma ga mahmud ya shigo da labarai amma wannan karon a takaice. To a yau Alhamis shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da na Ukraine za su gana a nan birnin Washington DC kwana guda bayan da NATO ta jaddada goyon bayanta ga kasar a yankurinta na zama mamba a kawancen. Taron da NATO na yau wanda ake yi a yini na karshe zai hada da tattaunawa da shugabannin Australia, Japan, New Zealand da korea ta Kudu da kuma tarayyar Turai inda za a duba batun tsaro da haɗin kai. wata takardar matsayar da aka cimma ƙarshen zaman da aka yi a ranar laraba ta nuna cewa ba gudu ba ja da baya kan batun shigar ƙasar ta ukraine cikin ƙungiyar ta neto a gefe guda kuma shugaban ukraine din volodymyr zelensky ya nuna kwarin gwiwar cewa za a ba dakarunsa damar amfani da makaman da kasashen yammaci suke ba su wajen kai hari kan rasha wani abu da hukumomin kasar ta ukraine suka jima suna neman a sahale musu domin dakile mamayar ta rasha yayin ziyarar da ya kai majalisar dokokin amurka ranar laraba don ganawa da shugabannin majalisar sashen ukraine na muryar amurka ya tambayi zelensky ko yana ganin za a ɗage takunkuman da aka saka wa dakaransa na amfani da makaman kasashen yammaci inda ya kada baki ya ce yana fatan hakan shugaban kenya william ruto ya soke ministocinsa baki ɗaya tare da yin alkawarin kafa sabuwar gwamnati bayan makonni da a kwashe ana zanga-zanga a ƙasar kan ƙarin kuɗin haraji da abin da jama'a suka kira gazawa da gwamnatinsa ta yi To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe sa'an nan can idan Allah ya kai mu da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Letters Gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni da kuma injiniyar mu ta yanzu Saida Hamdon. Ni Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi مع السلامه